kimiyya da fasaha a musulunci Jama'a Assalamu alaikum kamar da sake saduwa cikin wannan shirya na kimiyya da fasaha musulunci shirin da kan zo ma mai sauraro a daidai lokaci ko in rana mai kamata yau a wannan lokaci. Shirin da alkali Dr. Lawal Sule Abdullahi ke mana jagoranci sunana Abba Zayan kuma ni ke gabatar da shirin. In Allah da kamar yadda mai sauraro idan ana tare da mu Malam ya tsaya mana wancan sati wato shiri na 61 inda Malam ya fara mana bayani akan shin micece fassarar malamai akan kwanakin da aka halarci duniya ƙasa ah, wasu daga cikin kamar yadda muka magana ah, mala ya kawo ayoyin alkur'ani da suke alamunta ko suke nuna cewa allah ya halarci samai da ƙasai a cikin kwana shida a wani wuri an yi a kwana hudu wani wuri an yi a kwana biyu ah, malam ya fara mana bayani a wancan sati na ibn kasir da ta sauran malamai da suka yi bayani akan kwanakin da allah ya yi na halittar duniya da kuma abubuwa da suka shige mana a yau in allah da malam zai ci gaba da wannan bayanin fasarar malamai daban-daban akan wannan kwanaki da allah ya halicci sammai da ƙasai allah shiga wata malam bismillah to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to fasarar malamai ka ka tsaya a wancan sati da hadisai da ka kawo wanda ya nuna mana cewa kowace rana daga litinin zuwa talata har asabar har lahadi din da kowane da ayyukan da aka yi mm. da ubangiji ya halittar da yi mm. sannan kai mana magana akan big bang theory mm. eh, muka sake koma da sarkiyar da ta shiga da wasu ke tunanin cewa ah, in an ce an halici mala'iku da aljannu da annabi adam salam da ranar juma'a shin ranar ɗaya ce ko yaushe aka kai bayani akan cewa malamai suna da bayanan cewa kwanakin da Allah yake ɗauka kwana ɗaya kusan daidai da kwana dubu na mutane To mm. to anan muka tsaya mm. to shine shekara dubu shekara dubu sanatin eh na'am mimma to shekara dubu na'am to to abin da yake shine ka san mun yi bayanin kwanaki shida na'am Allah ya yi halittan duka a cikin kwanaki shida. Eh. Aka faɗi ranakun ban da ranar Asabar. Na'am. Ba a yi komai ba. To a kotu tambayar kafin ka ɗora. Na'am. Ilimi ne kuma Eh, na tabbatar su abinda dama makaranta take ana son a yi tambaya hmm. Allah yana da iko akwai aya alkurani da take cewa fai za a rada an yi hukun fai kun hmm. ba abinda ya gagara ga Allah sai inda ya ce kun hmm. wace hikima ce addini ya kawo da tsarin da aka samu hawa-hawa aka yi yau a yi kaza gobe a yi kaza bayan cewa in Allah ya ce komi ya zama kibta da bismillah zai iya zama mm, mm, mm. akwai bayanin da aka koko haka Allah yake so eh malamai na malamai sun kawo cewa hikiman wannan shine Allah ya nuna duk da yana da ikon kawai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun to kamar yadda yake suratu yasin kawai ya ce su zamo duk waɗannan abubuwan su zamo cikin akalla karanci ma kafin sakan kila ma mm. duk su kasance duk su kasance haka eh ko cikin sakan guda duk su kasance ko cikin minti guda duk su kasance haka mala sai suka ce abin da yasa ne Allah yana son ya nuna mana yakan yi abu daki daki a tsare wanda mu ma dan mu koya halittar shi mu riƙa yin abu daki daki da tsari tsari wanda yake zai fi inganci sai an kalli kaza an kalli kaza ai kaza oh. wasu na kawo akan wannan ba garaje ba dan eh, kana da iko kawai kai abu eh, ana kawo ciwon a nuna mana saboda Allah ya tsara mana wannan daɗin duniya da abubuwan da ya halitta a ko'ina na rayuwa eh, da ingancinsu da komai da komai da Allah ya halitta kuma wasu sukan ce ai Allah kawai hinda ya so kenan haka ya yi shi kenan akan wannan kaga dai yadda aka yi in ka ɗauka a matsayin kana shugaba hmm. kana shugaban mai ƙarfi ko mai kuɗi tsari komi aka bi shi daki-daki shine fa'idance saboda shine zai fitar da tsari mai kyau eh, eh shine kan fitar da tsari mai kyau amma kuma ya zamo ba nawa kuma hmm. eh akwai ai hadisi ma na annabi sallallahu alaihi wasallam at-ta'anni min to wal ajala min ash-shaytani hmm. yin abu daki-daki a tsare a bayan nan bayan wannan hankali mm. cikin natsuwa to daga Allah ne gaggawa kuma daga shaidan ne to gaggawan nan kuma da yawa mutane shine suke ta tai ita mutane ke eh kuma Allah ma ya zargi mutum da wani innal insana khuliqa ajula eh me gaggawa <laughs> gaggawa eh to saboda haka akwai akwai wannan to to ka san mun yi maganan kwana shida eh na'am Mm. mun maganan kwana shida da Allah ya halicci sammai da ƙasa ko da ƙasai eh. to yau za mu je ga inda aka faɗi kwana hudu kwana hudu eh ga kuma inda aka faɗi kwana biyu to sannan sai mu tsatsefe mu ciccire yaya a tsaya ga eh, abubuwan suke na'am ne misali a suratu fusilat mm. aya ta tara zuwa aya ta goma sha biyu ayoyi ne aka haɗa su guda uku eh. inda Allah ta baraka wata ta'ala yake cewa qul a innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi ni. Hmm. ka faɗa musu ya annabin Allah shin za ku kafirce mu wanda ya halicci ƙasa duniyar ƙasa a kwana biyu to wata aluna na hu an dada zalika rabbul alamin kuma kuna sanya mishi kishiyoyi wanda ya fi wancan halittan din to shine ubangijin halitta aya ta tara kenan sai aya ta goma Allah yake cewa waje alafi hara wasiya sannan ya sanya turaku manya-manya min fauƙiha a kan duniyar ƙasa ɗin wa baraka fiya ya sa mata albarka duniyar ƙasa wa ƙaddara biya a kwata ya ƙaddara duk abubuwan da za a sassa na kayayyakin abinci kayayyakin ni'ima da sauransu fi arba'ati ayyamin cikin kwanaki hudu sawa'an lissa'ilina shikenan daidai ne masu tambaya masu huta ga abin da aka faɗa kenan sai aya ta goma kenan sai aya ta sha ɗaya yake cewa sun mastawa ila sama'i sannan Allah ya daidaitu a sama wahiyar duhanun tana tana tana duhun mm, mm, mm, hayakinta faƙala laha walil ardi ya dawa na aukar han ya ce ma sama da ƙasa ku zo mm. da ɗa'anku ko da ƙinku wato son ku ko ƙinku ƙalata sai suka ce a taina ɗaya ina mun zo masu yin maka ɗa'a ya Allah aya ta sha ɗaya kenan a suratu fusilat sannan sai kuma Allah ya ci gaba a aya ta sha biyu ce faqadahunna sab'a samawatin mm. sai Allah ya hukunta sammai su zamo bakwai wanda nan gaba tun da za mu zo ilimin sammai bakwai za mu zo daban fi yaume ne cikin kwanaki biyu wa bi kulli sama'in amraha sannan ya wahayi kowace sama aka sa mata al'amarin ta yadda za ta kasance da waɗanda za su zauna da abubuwan da ke ciki a kowace sama wa zayyana sama a duniya bi masabiha sannan muka kawace muka kayace duniyar ƙasa duniyan ƙasas duniyan saman duniya saman duniya muka ƙawace su da fitilu wa hibza sannan muka kare da kariya ga wani abin da duk zai zo ba zai zo ya bata wannan shiri na mu ji Allah zalika taqdirul azizul alim wannan shine yadda mabuwayi mai ilimi ya kaddara ya sassa suratul fusilat aya ta tara zuwa ta 12 wato qur'ani sura ta arba'in da ɗaya kenan to kaji wannan ayar ita ta kawo kwana hudu kwana biyu ta kawo kwana hudu ta kawo ga to abinda wannan ayan ke nunawa shine Allah ya halicci ƙasa cikin kwana biyu wato ita duniyar ƙasa curarriyar nan cikin kwana biyu mm, ar mm. sai ya halitta ta amma sai aka halitta ta mm, tsurarta ita kadai eh tsurarta sannan sai aka sa mata abubuwan da suke doranta a bayanta cikin su kuma aka sanya su cikin kwana biyu duwatsu tekuna tsirrai tsirrai ina gode maka mm. da mutane mm, da yawa eh, dabbobi ito yawa sai aka sa su kuma kwana biyu ka samu nawa kwana hudu na gode maka sannan ita kuma su kuma sammai sai aka halitta su cikin kwana biyu mm. dukkan samman nan cikin kwana biyu ka hada da wancan hudun ka samu nawa shida sun cika fassara wancan aya da wancan aya ba inda ya saba ma juna sun hadu eh kwana shida nan da aka ce da aka sun hadu wato can an ce kwana biyu wanda aka yi duniyan kasa duniyan kasa tsuranta tsuranta abubuwan da aka sanya ma ƙasa kuma na ƙawa da iri-iri kwana biyu kaga hudu kenan sannan sammai su kuma aka yi su da duk abin da ke cikin su kwana biyu shida sun cika shida sun cika kaga maganar ta sake dai dawowa yawa dama qur'ani bai warware kanshi sai dai mutum ya kasa fahimta to kaji kaji wannan Allah shiga ta malam mu'jiza ce ta alqur'ani kwarai kwa da yanda ake saka doka da kuma yanda ake tabbatar da ita kwarai kwa kaga wani in ya gani zai zo ya ce ai a can an ce biyu eh. nan an ce hudu an samu rabuwa eh. amma kaga ilimi ya sake dawo da Yanda abin yake kaga ma imamu ibn kasir a tafsirin ibn kasir din nashi tafsirul qur'an al-azim hmm. shafi na 100 zuwa 102 wanda yake bayanin suratu fussilat da waɗannan ai yi bayani da yawa amma ciki yana cewa ne ƙasa da aka halicce ta tun farko saboda haka bayan haka nan sai Allah ya sa ta bayan big bang ba adal fatki da ta zo aka yi ƙasa ta sauko ina suka ina suka ina da sauran kowa ya tafi inda yake sai aka sa ta to ita ce asas to eh, ya ce to ita ta fara kafin mai su eh, ta ƙasa aka fara yi kafin sauran planets eh su taho su tafi sai da aka yi ƙasa sai ce wurin ta eh, shi shine kaman kaman foundation wato wannan turakun da ake magana duwatsu kenan duwatsu kenan turakun to kuma fitilun da ake magana taurari rana wata kaga ya tabbata mana cewa sama'ar duniya aka ce haka ne eh ba ba sama ta ba lantana kai ba da su ma ba su kai nisan ranar ba eh akwai wani da yake ta yace ya tambaye ni wai wai duk waɗannan abubuwan ka fa ce wai duka ba a ma duniya sama ta ɗaya ba na ce duka ma ba a je duniya sama ta ɗaya komai yana nan ne eh duk suna saman duniya ne ga sama a duniya gashi ba wai sama ta ɗaya ba saman duniya kawai eh saman duniya kawai to shine yake faɗin wannan yake cewa to shine asali kuma sannan aka yi rufi sannan ga inda ma aka yi cewa um, wal arda ba da zalika da haha na'am a kharaja min hama aha wa mar'aha mm, to wannan Allah sai ya fara sa ƙasa da ya sa ƙasa sannan sai ya fitar da abubuwa min ha ma'aha ruwa mar'aha tsire-tsire kenan kiwo da sauran abubuwa da ya fitar da su to wannan su kuma sai ibnu kasir ya ce to to bayan halittar sama ne shi ya ce wato to bayan da aka halicci sama ne sannan sai aka dawo ƙasa aka sa mata waɗannan abubuwa amma wa amma khalqul arli qabla halqi sama'i bin nas ce amma halittar ƙasan tsuranta to an halicce an halicce ta ne kafin halittar sama wato da aka halicci ƙasa tsuranta tsuranta cikin kwana biyu ƙwallon ƙasa eh sai aka batta sai aka halicci sai aka halicci sama cikin kwana biyu kwana nawa kenan kwana hudu kenan mm. sai kuma aka dawo kasa aka halicci duk abubuwan da suka fito duwatsu meye gasa nan gasa nan wannan ana magana kafin big bang theory kenan after big bang bayan da aka big eh, bang eh after big bang shi shi rayuwa bata kasance ba sai after big bang sai after big bang duk waɗannan halittun da aka zo da su aka abin na after big bang ne na'am Eh, awalam yara alladhina kafaru anna samawati wal arda kana taratakan fa fataknahuma wa ja'alna min al ma'i kulli shay'in hayy bayan big bang ne aka waɗanda saboda haka classification ɗin abin da sauransu da tarawansu su ne aka duka bayan big bang hmm. kafin big bang komi na cure ne mars kutla yake wannan kuma duk abin da ake yi a ƙasa kamar yadda ɗazu kai bayani hmm. a doron ƙasa ne hmm. aka yi to a addini ana da cewa kasan an ce kasai bakwai da samai bakwai kaga duk da za mu rika cakuɗa mu taɓa sama mu taɓa ƙasa eh. akwai abubuwan da a cikin tarihi za ka ji da ana magana lokacin da aka big band da sauransu duwatsu nan masu wuta wanda har yanzu an ce akwai su asteroids ake kiransu ko? eh asteroids yawwa eh. to su kuma menene da comets eh da comets su eh. kuma fa har yanzu suna nan koko kawai me amfanin su wanda suke rike wanda <laughs> har yanzu suna nan kuma kwana rusa duniya don da kwana na biyu wuce kwana hudu ba nake karantawa eh, binciken binciken kimiyya mm. suke cewa akwai wani wani falalin dutse da ya tunkaru duniyar ma zai fada na'am duniyar ma eh. na'am zai fada mata eh. wani curi babba da ya tunkari duniyar ma waɗannan akwai su to su su nan daga ina suke su kuma daga wasu duniyoyin ne da Allah ya halitta su wasu kuma eh wasu kuma ba cikin planets din mu suke ba nan shine ai shine ai duniyan daban-daban wasu kuma curuwa suke yi daga daga kudura Allah su zama wani abu sai kuma su fada tunda yanzu ka fada wuta ake mixture na gas rusa komi suke eh na gases da sauran abubuwa su haɗu sai su je su yi wani abu su samar da shi duka ana samun waɗannan a kimiyyance na ga akan setin ɗin su wani lokaci a fasa su a suna a dinga jefa musu ko wani abu ya fasa su eh duk ana yin wani to ai halittar Allah ce kuma ana iya samun wani abin da zai zo na halittar Allah da zai iya kara wannan ko da sauransu sai dai babban abu shi ne hmm. duk masifansu hmm. duniya ba za ta tashi ba sai lokacin da Allah ya <laughs> yadda tashi <laughs> to malam akwai wani abu da nake so mu rika danyi eh. mu rika jawo hankalin mutane musamman ma sanin alkur'ani Mm. da sanin hadisai da koma makaranta saboda za a haifi fahimta addinin da sauransu saboda kimiyyance akwai ɗalibai wanda suke karatu mm. ah, ya Allah suna karanta ko ko physics ko kuma sciences haka ko nuclear ko wani abu dai haka mm. me ya kamata su rika yi su rika wajen binciken su su rika haɗawa su san ƙur'ani domin su taimake su wajen samun ah, ah, kila nasarori akan ayyukan da suke haka to wurin baka wani wani wata ansa da, wani ya bayar to sai sai ni ce a gaya mishi ya zo ya biya gidan rediyo na amala wai ya kwanan nan ne fa duk wuce wata daya ko biyu ba mm. wai ya shiga jarabawa eh. shine sai aka yi mishi tambaya a cikin kimiyya eh. wai shi yake gaya ma wani shi gaskiya sauraren kimiyya da fasaha da ya abin ya sauraren nan shi ya ba da ansan sai ya gaya ci <laughs> to alhamdulillah to kaga sai da ce to ku gaya mishi ya je gidan rediyo ya biya su <laughs> to alhamdulillah to to kai mu da ka ga shawaran nan eh. kuma abin mamaki shine na samu mutane da dama suna sauraron shirin nan naku na'am wannan shiri namu na kimiyya da fasa, saboda haka eh, ai sun daga sun ɗauki shawaran da kake faɗi sai dai kawai mu ƙara musu na'am eh me ya ƙarin da za mu yi musu mm. ka san mu muna kallon janibai ne daban-daban haka ne sabanin yanda mutum zai je ya kalli littafi ya karanta ya abin nan eh na'am ina da akwai lokaci da na zauna ina tsara wannan wani wani abokina ya zo ya gani da littafai dima-dima a gabana duk sun kewaye teburin mm. nake ce mishi ina ɗauko wasu bayanai ne saboda eh, shirin da za mu yi. Ya ce duk waɗannan littattafan da ce eh, duk waɗannan littattafan ya fara kirgawa da ya kai goma sai ya tsaya muka ci gaba da wani surutun. <laughs> Ya suna da yawa ba. <laughs> Saboda haka abubuwa ne da yawa aka tattara su da abin nan. Hmm. Kuma sannan da yawa suna ganin kamar musulunci bai magana waɗanto yanzu dai gashi ana ta ji. Hmm. Mu kuma muna iya abin da muka iya ba fa mu kwalkwala komi ba ne. Muna abin da za mu yi wani abin ma ni in na gani da yawa na kan bashi saboda. lokaci haka mu ɗan taɓo an ba mutane hanya da sauransu to ya kamata gidan rediyon nan su zo suna biyan ku hmm. <laughs> eh, kaga Allah ya da malam na'am malam Ibn Abbas radiyallahu anhu eh. ya akwai hadisin da ya kawo da kai tambaye ni can ina ganin kila shine za mu yi bayanin sai mu rufe da shi na'am na'am wannan shine Yahudawa eh. Yahudawa sun taɓa zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna son su jaraba shi kuma ya dace da tambayin da kai na mutane su ɗauki muhimmancin irin waɗannan abubuwa na kimiyya na musulunci da da sauransu musamman na wannan shiri na'am sai suna son su jaraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin eh, a wannan ilimin ya sani da kimiyyance na wannan kimiyyan halitta shine suka tambaye shi in ranan lahadi mai Allah ya halitta ya faɗa ranar litinin mai Allah ya halitta ran talata mai Allah laraba mai Allah ya halitta alhamis mai Allah ya juma'a mai Allah ya halitta duk ya faɗa mm. sai suka ce to sun ji yayi shiru ranar asabar fa annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce to sai Allah ya huta a ranar asabar shine kawai abin da ka manta baka faɗa ba to duk waɗancan mun yadda da shi amma baka faɗa Allah ya huta a ranar asabar ba sai annabi sallallahu fagaduban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam gadaban shadidan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi fushi mai tsanani saboda an jingina wani abu da bai kamata yawa gajiya ga Allah ba hmm. fa nazala sai Allah sai aya Allah ta sauka Allah yake cewa wala qad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma hmm. hakika mun halicci sammai da ƙasa da abin da ke tsakaninsu fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida hmm. wa ma masana min lugu ba mu samu wani gajiya ba mu samu wani matsala ba ah. ballantana har mu ce mu huta mm. in ji Allah kulli yawmin huwa fi sha'an wata aya ai eh. saboda haka fasbir alama ya yaquluna ka yi hakuri irin abin da suke faɗa din nan ka yi dan annabi har ya yi fushi da cewa da suka ce a huta ranar asabar har yanzu yahudawa da nasarawa da yawa suka rika faɗin wai Allah wai Allah ya huta ranar asabar ne ko shi yasa yahuda mm. ba sa aiki a ranar asabar to su kuma a su shi yasa ma ba sa aiki a ranar asabar sukan cewa Allah ya huta ne ranar asabar eh, saboda haka wai wai da Allah ya huta su ma su huta amma mm. sun kasa defining din menene aiki me aiki mm. to ai Um, ko tashi kai daga nan zuwa can kaya aiki ko cin abinci kai a ranan kaya aiki kuma can ka fara ko bacci kai kaya aiki idan aka halarci turbaya eh eh da ake cewa asabar ba to eh shine ga kaga a wannan hadisin ma yana nuna Allah ya halicci wannan a ranar asabar mm. wasu kuma hadisan suna nuna Allah bai yi wata halitta ba amma ba ya zauna ne haka nan ba balantana hutun da suke cewa hutun nan da eh, ake eh, jinginawa ga Allah shi ne yake babban babban babban abinki to sannan akwai wa ma masana min lugu to ga kuma hadisin Abu shi shine wanda ka faɗa yace halakar turbata yau as so suna ganin e to ma bai ma hutan ba ranar asabar dan akwai hadisin ma da yake cewa ranar asabar ya halicci turbaya ƙasa to wannan shine yadda tsarin yake mm. to irin waɗannan abubuwan layu na biyu ka mislu khabir iktibasi ne na aya abinda da yawa mutane shine in ƙara jaddada a tambayar da kai ɗin nan na yaya za a yi a jawo hankalin mutane da su abin nan eh, ai halittun halittar da Allah ya yi su ne yanzu muke bayani daga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala to shi ku wanda ya abu ya faɗa maka ga yanda yi ai ya fi kowa ba wanda zai baka labarin irin wannan in ba shi ba layu na biyu ka khabir saboda haka Allah ne yake bayarwa shi ne sauran kuwa duniyoyi eh, duniyar gabashi ne ko duniyar yammaci ne ba za su iya faɗin fiye da abin da Allah ya faɗi abin da ya yi ba ba za su iya ba yawa hmm. in dai ya faɗan to haka ne ba za su canza shi ba haka ne inda kuma bai faɗa ba dole a haƙura eh shi kenan zai dai a yi hasashen fahimtar wani abu a iya zama daidai a iya zama ba daidai amma abin da Allah ya faɗa kuma aka fahimce shi daidai to haka yake daidai din ne babu koma eh bai canzuwa bai canzuwa eh la tabdila li kalimatillahi wala mubaddila li kalimati saboda haka abinda Allah ya yi shi ne to da yawa abinda mutanenmu ne yanzu kenan suke kasa kai gare shi saboda haka sai su su yi kaman walaka-walaka da al'amuran to amma mm. alhamdulillahi ka ni ba ina ce ma wancan bane kowa ma ya zo ya biya gidan rediyon nan har gwamnati da yanzu kawai kuna taimakawa mutane ta wannan shiri da yawa suna ƙara ilimi na bunƙasa kai gwamnati ma ta yi muku bajet masu yawa da kuɗi masu yawa da sauran wani abin da ya kamata kenan mm. saboda abubuwan da suke faruwa to kaga wannan eh, in kullum ka kalla a in ka tuna can baya mun ta maganan islamic studies mm, gaskiya kwarai muke cewa har yanzu an kasa ina za a sa shi eh. in aka ce islamic studies shin za a sa shi a kimiyya ne kwarai ko za a sa shi a fasaha ne ko mm. za a sa shi a humanities ne ko za a sa shi a social science ne kame ka an dai rasa inda za a eh, sai a taba nan dan duk inda ka shiga sai ka ganshi sai ka ganshi to kaga dai a sai ma in ma bayan an gama sai ka gama ya shiga wani wurin da duk waɗannan ba ma su bane fannonin ka dai ga yanzu dai a maganar ilimin kimiyya da fasaha eh. akwai inda yammaci suka tsaya dole gabaci ake jira yake ta tafiya kuma islamic studies ne waɗannan duk kwanakin nan da muke ta yi hmm. duk wani wanda zai kawo maka a duniyan duniyan yammaci sai dai in ya ɗauko ta musulunci zai tsaya wajen su gani eh, ba zai gaya maka ya ce kwana shida an gaza rana kaza an gaza. babu eh a shi wani sabon abu ma yake gani gaba ɗaya saboda haka kaga yanda abubuwan suke kenan kuma i civilization wato eh. duniyan yammaci inda suke kada mu kenan ba sa rena waɗannan abubuwa muku da muke da shi ya zama da mu muna rainawa eh, mm. saboda haka daga shi ne kuma in suka samu ba wani shiri baya nake ce maka wani bature ba da yake koyar da kimiyya eh. shi har yanzu ba ya shiga musulunci ba ne amma da ne amma ta binciken musulunci yake yi ya kai ma ɗalibai ya ci kasuwan shi bari ina hausan yan zamani ya ci kasuwa ya ci kasuwan shi saboda haka sai yana tafiya duniya kasashe da dama da duniya don ya samu eh, ilimi eh ziyaran kasashen asiya da muka yi da yawa turawa da muke ta ganin suna zuwa wuraren da musulmai ma su ba su san ma da waɗannan abubuwa ba su gani sun karanta ne a ɗan littafi suka ji kaɗan sai ya niƙi gari ya je ya gani da kanshi ya zo ya gani da kanshi ya ga abubuwa saboda haka waɗannan abubuwan su ne abubuwan da za mu kalla kuma Allah ya taimake mu ya dubi ruwan zamzam da ake maganin shi dubi alhajarul aswad kwarai da gaske akwai kwanan nan ma bature ne wanda shi ma ba musulmi bane alhajarul aswad kawai dinga bincike akan shi wannan black dutse din nan na makka da ake sumbantan shi eh shi ya ta bincike da tarihi da abubuwan da suka faru yake ta fitar da wasu abubuwa ruwan zanza a ta binciken shi ana ta fitar da ilmomi daban-daban to Allah ya taimake mu Allah shiga ta malam muna godiya kwarai da gaske a zamu za mu da sa'a a wannan shi na kimiyya da fasaha musulunci tare da alkali dr lawsul abdullahi domin yin tambaya ana iya yawo text a sifili bakwai sifili ɗaya takwas uku shida sifili ɗaya bakwai uku sifili bakwai sifili ɗaya takwas uku shida sifili ɗaya bakwai uku a madadin alkali dr lawal sil abdullahi malamin annan makaranta mana godiya kwarai da gaske yana godiya kuma da dukkan tambayoyi da kuma bayanai ko kuma in ce ta gomashin sakonni da muke ta samu akan wannan shiri allah ya saka da alkhairi malam muna godiya kwarai da gaske to alhamdulillah yau da ya kasa na yi tibis <laughs> sabon shekara ne <laughs> Allah ya taimake mu da alheri amin amin a madadin amir alasan dan kurmi wanda ya dauki wannan shiri a faifai da dukkan wanda suka taimaka da kai mai sauraro a wannan lokaci abba zai yanke muku fata alheri amin